Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Yunin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. To Mahmud sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kerry zai yada zango a Brussels da London gobe Litinin yayin da Washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Dakarun ƙasar Iraki sun kwato birnin Fallujah daga mayakan ISIS bayan sun shafe wata guda suna gumozo. Kana hukumomi a Somalia sun ce an kawo ƙarshen mamayar otal ɗin Magadishu da 'yan ta'adda suka yi. To a Burtaniya shin ficewar da ƙasar ta yi daga ƙungiyar tarayyar Turai ya jefa ta ne cikin rudani ko ko ya dora ta ne akan tubar samun cikakken 'yanci. a zai kara takula kamar kuma ka ɗauki zuwa da komowa nan ba a san gaban nan ba zuwa da komowa 'yan birtaniya in su iya zuwa sauran kasashe ba sun ɗauki visa. idan muka leƙa najeriya za ku ji cewa an ɗage zaɓukan kananan hukumomin da za a yi a jihar adamawa sannan za ku ji ayyukan da ake so musulmi su dukufa a kai yayin da aka shiga goman karshe na azumin watan ramadana baya ga haka grace alher abdu za ta zo da shirin bishara amma fa duka sai grace din ta karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry zai yada zango a brussels da london gobe litinin yayin da washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da birtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar turai babban jami'in diplomasiyya ya isa birnin Kudus yau Lahadi domin tattaunawa kan batun zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Jami'an da ke ayarin keri sun ce an kara kasashen biyu ne a tsarin tafiyar tasa daga baya. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa dangane da kuri'ar gardamar Birtaniya ta kaɗa na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma yadda zai shafi sauran abokan ƙawancen ƙasashen yammaci. Kerry zai gana da babbar jami'ar harkokin kasashen ƙetare ta kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini gobe Litinin a shalkwatar kungiyar tarayyar Turai da ke Brussels. Daga nan ya tashi zuwa birnin London domin tattaunawa da sakataren harkokin kasashen ƙetare Phil Hammond da sauran jami'ai. Babu tabbacin abin da Kerry zai iya yi dangane da lamarin. Sai dai tun da aka sanar da sakamakon zaben ranar Juma'a. Washington ta bayyana ci gaba da hulɗa da Burtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai. dakarun ƙasar iraki sun kwato birnin fallujah daga mayakan isis bayan sun shafa wata guda suna gumunzo kwato shi bisa ga cewar wani babban jami'in iraki laftana janar abdulwahab al-sa'adi ya faɗa yau lahadi cewa yanzu an yanto fallujah baki ɗaya bayan da dakarun iraki suka kwace ikon unguwar julan unguwa ta ƙarshe a birnin da ke ƙarƙashin ikon isis jiya asabar da karu na musamman suka ci gaba da gumuzu a fallujah bayan sanar da cewa an kwace birnin ranar juma'a prime minister iraki haidi al-abadi ya sanar ranar juma'a cewa ya hakikanta za a yantar da birnin daga mayakan isis ya ce za a yi nasara kan da sunan kungiyar na larabci mutane sun yi ta kauracewa faluja a cikin 'yan kwanakin nan yayin da faɗin ya ƙara kamari da dama suna zaune a filin allah ta'ala sabili da sansanan 'yan gudun hijiran sun cika shugaban amurka barack obama ya faɗa yayin wata ganawa da manema labarai cewa kungiyar tana fuskantar matsin da bata taɓa gani ba kuma isis ta yi rashin manyan shugabanninta sai dai masu sharhi kan lamura suka ce ko da yake rashin yana da girman gaske kungiyar tana iya ci gaba da amo birnin fallujah yana tazara kilomita 50 yammacin bagadaza hukumomi a somalia sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin magadishu da 'yan ta'adda suka yi da ya sanadiyar kashe akalla mutane 20 da suka hada da wani ministan gwamnati ƙungiyar mayakan alshabab ta ɗauki alhakin harin da cewa jami'an gwamnatin da suka ridda ne ke yawan zuwa otel ɗin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na somalia ya ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai ministan muhalli buri muhammad hamza kamfanin dillancin labaran ƙasar somaliya ya laburta yau lahadi cewa mutane 20 suka rasu da suka hada da ma'aikatan wani gidan rediyo su uku 'yan sanda sun ce 'yan ta'addan sun tarwatsa wata mota da nakiya ne a kofar otel ɗin naso hablod jiya asabar da rana kafin 'yan bindiga suka kutsa cikin otel din suna ta harbin kan mai uwa da wabi suka kuma yi garkuwa da jama'a 'yan sanda sun kutsa otal ɗin daga baya suka yi musayar da 'yan bindigan suka kuma ritsa su a hawa na sama shugaba hassan sheikh mahmud ya yi allah wadai da harin wanda ya kasance na biyu da kungiyar alshabab ta kai cikin watan nan na azumi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc uwar gidan shugaban amurka michelle obama za ta kai ziyara nahiyar afirka da nufin karfafa ilimin 'ya'ya mata mrs obama za ta ƙara bayyana muhimmancin shirinta da aka ba takin ƙyale yara mata su koya sasha da maliya 'ya'yan shugaba obama da michelle da kakarsu marian robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai kasashen liberia da morocco da kuma spain Mrs. Obama za ta fara yada zango ne a Liberia yanzu za ta gana da macen farko da aka zaba shugabar ƙasa a Afirka shugaba Ellen Johnson Salim. Daga nan ta kai ziyara inda aka horar da jami'an wanzar da zaman lafiya da ke kakata Liberia inda za ta jawabi ga mata da ke samun horaswa a wani shiri na koyawa 'yan mata harkokin shugabanci. Za ta kuma gana da masu aikin jin kai da waɗanda ke horar da su. shugaba obama da uwar gidansa mai sha sun kirkiro da shirin ilmantar da 'ya'ya matan ne da suke kira let girls land a shekara ta 2015 da nufin tunkarar matsaloli da ke hana kimanin 'ya'ya mata miliyan 62 a fadin duniya zuwa makaranta da suka hada da auren dole da talauci da kuma tashin hankali daga ƙarshe feta janar na 'yan sandan ƙasar ghana john kudalo ya ce jami'ansa za su gudanar da ayyukansu ba sani ba sabo ba tare da nuna wariya ko fifiko ba a babban zaben ƙasa da za a gudanar cikin watan nuwamba kudalo ya bayyana haka ne a wajen taron manyan kwamandojin 'yan sanda na ƙasa da ake gudanarwa a kwanan nan wanda aka shirya da nufin nazarin irin shirin da rundunar ta yi kafin zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi. Kafofin watsa labaran ƙasar sun ambaci ta bakin Kudalo yana cewa za mu nuna ƙwarewa ta fuskar siyasa kuma ba zan goyi bayan kowa ba domin tabbatar da cewa al'ummar ƙasar nan sun samu tsaron da ya kamata. Ba mu da dalilin kawo wa ƙasar nan cikas. domin ganin cewa duk da faɗi tashin da ake fama da shi a yankin ƙasar ghana ta ci gaba da kasancewa tambarin zaman lafiya Kudolo ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar Ghana da kuma masu kada kuri'a su kawo daga tashe-tashen hankali su kuma zauna lafiya lokacin zaben. Masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki da babbar jam'iyyar hamayya New Patriotic Party NPP suna zargin jami'an 'yan sandan da nuna bambanci lokacin zaɓe. To Grace Alher Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya za ta koma dawa nan gaba kaɗan domin gabatar da shirin bishara. To za mu fara ne da Birtaniya al'amura da suka hada da fado farashin hannayen jari da shirin murabus ɗin prime minister David Cameron da yunkurin da Scotland ke yi na bijirewa sakamakon zaben raba gaddaman da aka yi na kaɗan daga cikin ababen da suka biyo bayan ficewar da ƙasar ta yi daga ƙungiyar EU. Malam Abba Sadiq, editan jaridar Lamon da ke Paris wanda kuma ke bibiyan wannan lamari ya ce ƙasa za ta iya fuskantar wasu ƙarin matsaloli da dama a nan gaba. Eh wannan faru na farko ne nan da zuwa kwanaki abin nake tsammani zai kara sa kulema wanda suka zaɓi fita daga cikin abin nan. Saboda kamar ɗauki ƙasar Faransa ka ɗauki ƙasa kamar Faransa inda nake. Da yake Faransa tana da mutum kamar dubu ɗari uku a birnin London kuma da yake akwai mutanen Birtaniya da yawa a nan. Kaga wannan shi ma zai zama wani abin cikas ne nan. Kamar dai an rabu ne kuma ba a san yadda rabuwar zata bada ba shi ne yasa wannan nake tsammani abin da rura da yawa ya fito kuma idan ka nuna kaga a cikin Birtaniya ma wanda suka zaɓi su wutan ma sun dawo suna kaman kaman inda na sani ke tsammani a yawa zai kara takula kaman kuma ka ɗauki zuwa da komowa nan ba a san gaban nan ba zuwa da komowa yan birtaniya in sun iya zuwa sauran kasashe ba sun ɗauki visa mutane saura ba san da yake ba san su ma ko eh, sun tsaye birtaniya ba sai an sa visa to abu yawa wanda harakokin kasuwa ma kaga inda birtaniya ta huta mutane da yawa suna so a mata takunkumi tun saboda hutar da ta yi shi ne yasa abu yawa nake tsammani zai kawo darura Malam Abba Sadiq kenan editan jaridar Lamon a birnin Paris. To idan muka leƙa Najeriya ko a can jihar Adamawan ɗage zaben ƙananan hukumomin da aka shirya za a yi a wannan wata zuwa watan Yuli mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz daga Yola ya aiko mana da wannan rahoto. daga ƙarshe dai ta ma tabbata game da cece kucin da ake yi ne ce a gwamnatin jihar adamawa bata ma kimza zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar ba domin bayan dogon musantawar da aka ta yi yanzu haka dai hukumar zaben jihar ase ta ba da sanarwar daga zaben da yake wa manema labarai karin bayani game da dage zaben kakakin hukumar zaben jihar ɗanladi mahmud ya ce ya biyo bayan amincewar da jam'iyyu tara da za su shiga zaben suka yi sakamakon rashin ma kayayyakin gudanar zaben to sai dai kuma matakin ɗage zaben ya mahaifar da rarrabuwan kawuna tsakanin jam'in siyasa a jihar barista eti shehu shine sakataren ɗaya bangare na jam'iyyar pdp a jihar ya ce ba su yi mamaki ɗage zaben ba haka mu ma muka ji a kan cewa an ɗage zaɓe sai julai amma mu bai ba mu mamaki ba abin da ya sa kuma don dama can gwamna ya riga ya yi su da baka ya nuna cewa hukumar zaɓe ba ta da yancin kanta da doka ya bata ya nuna gwamna shine mai gabatar da komai tunda kamata ya in za a ɗage zaɓe ba daga bakin mai girma gwamna za a ji ba kamata ya a ji ɗage zaɓe daga hukumar zaɓe mai zaman kanta tunda doka ta ce mai zaman kanta ne kuma doka ne ta kirkire ta. to amma ayin bai hukumar zaɓe cikin dalilanta na ɗage zaɓen har da ma batun cewa kuma jam'iyyu ba ko kimtsa ba ga kuma rashin kuɗi. babu dalili saboda karya ne kan cewa mu ba mu shirya ba mu hukumar zaɓe ta ba mu jadawalinta wanda kuma muna aiki akan wannan jadawalin kuma mun yi komai akan ka'ida mun je mun biya kudin da suka caje mu muka biya su sun ba mu fom mun ciccika fom din mu su ma kansu ba su tantance 'yan takara ba lokacin da suka bayar kuma ya kure don haka wannan ba gaskiya ba ne su ce wai sun ɗage zaɓen nan dalilin da jam'iyyu ba su shirya ba ina ruwansu da jam'iyyu ba su shirya ba wannan ba aikinsu ba ne to dama wannan kan sun yi ne saboda mai girma gwamna ya riga ya yi su da baka yanzu suna neman yadda za su yi su gyara ta ne amma dama can su kansu da gwamnatin da hukumar zaben kansu ba su gama shiryawa zaben ba shi ko dake tsokaci shugaban majalisar jam'iyyun siyasa ta jihar sa'adu adamu cewa ma yayi eh, mun zauna mun tattauna mun fahimci cewa akwai matsaloli da farko a wajen political party har zuwa yanzu ba wata political party da ta yi submitting na nomination form ta so haka ya nuna cewa suna da internal problem akwai here and there wannan kuma ya kamata a ce by now dukkanin jam'iyyu sun yi submitting abu na biyu a kan uh, problem na logistics da kuma na maganar kuɗi kaga da shi ina faru aminta abu na uku mutane ba su so a a cikin azumi ba suna kan sosai cewa kamar zaɓe bayan sallah ne to waɗannan su ne dalilan da ya saka muka zama ga to gaskiya akwai buƙatar a ɗan ƙara lokaci zuwa bayan sallah sannan a samu indiya na so a zaɓen ne da ake so kullum yin amin zaɓen za a cikin kin sa muka lisa da muka mai shi zuwa bayan sallah zuwa ɗan talatin ga watan bakwai wato shi ne dalilan. ok wato zai a takaice na fahimci ka dai da ku aka zauna aka tsara hakan kun gamsu da. Eh, ne muka zauna eh, da muka zauna muka fahimci muka yi muka nazarin situation din me yake faruwa me yake ciki sanan me ya kamata a yi duk da cewa a baya an samu matsaloli na wajen eh, wasu jawabai da gwamnati da sauransu amma mu a namu na mishin da muka yi da ita hukumar zaɓe mun zo mun ga ya kamata a ɗaga zaɓe ko mun ɗaga zaɓe. yanzu dai hukumar zaɓen ta koma ayyana ranar talatin ne ga watan yuli wato watan gobe da ta zama ranar gudanar zaben wanda mako lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kotu ne wasu kungiyoyin fafutuka a jiya suka ma soma barazanar gazawa kotu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To yanzu kuma sai siyasar kasar Ghana bayan da rundunar 'yan sandan kasar ta sanar da cewa tana duba yiwuwar datse kafofin sada zumunta a lokacin zaben shugaban kasar da za a watan Nuwamba domin tabbatar da tsaro. Na tambayi Malam Jafar Jafar wani mai sharhi a shafin Facebook yadda ya kalli wannan lamari. a yawanci ana amfani da wannan kafafen wato sada zumunta domin a faɗi sakamakon zaɓe ta yadda jama'a wato hukuma idan ta gani an faɗa a ya baza duniya yawanci koda da yunkurin cewa za a murkushe ko a yi maguɗi sai ga an fasa wannan yunkurin saboda ganin cewa an tallata abin da ya tabbata a cikin wato kafafen abin nan sada zumunta na facebook ko twitter da dai sauransu hmm. wannan abu dai gaskiya ina gani wato bai dace ba a tsarin demokradiyya kamar ka dakile wa mutane ne faɗin albarkacin bakinsu amma dai wato jama'a wani zubin ne sukan dan yi azabi ko kuma sukan dan kauce hanya su faɗi wata bil abin da ba shi ba haka yake ba amma idan za a faɗi abin da haka yake eh. ba laifi ba ne dama ina so in kawo ga wannan tambayar wasu za su ce wannan batu da kaɗago kwaran dalili ne da zai sa a katse hanyoyin sada zumunta a lokacin zaben kamata ya dai wato su sa ido duk wanda ya tada husuma su neme shi su ba shi hukuncin da ya dace a dokar ƙasar amma ka ce za ka kulle gaba ɗaya shine wato gaskiya kaman abun bai dace ba domin ko a najeriya ma za a gani akan yi koke-koke da kafin wato kafafen sada zumuntan su yawa za ga cewa idan zaɓe ya kusa sai ka gani an dakile wayar tangara sai ka gani ka kasa yin waya kai ta bugawa idan wani ya faɗa ya ce ai ya ta zoma a wani waje idan an yi kaza an yi kaza wata wannan faɗar da ya sai ga ta tada wata husuma to gwamnati abin da ya kamata ta yi ita gwamnatin ƙasar Ghana kuma hukumar 'yan sanda ƙasar Ghana kamata ya ce ta tsaya ta saka ido ta lura cewa su waye masu wannan tada tarzomar ko kuma ta musu kashedi ta ja kunnen jama'a cewa ba fa za ta lamunta ga duk wanda ya zo ya amfani da lokacin zaɓe domin ya tada husuma ba. Malam Ja'afar Ja'afar kenan wani mai sharhi a shafin Facebook. Tun za gwagwana cewa karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti goma sha bakwai a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri da ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Reverend Iliya Gata Malumfashi wanda zai yi jawabi akan bukatar zamantakewa da kyakkyawar cuɗanya da juna wani muhimmin abin da ake bukata domin wanzar da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da wani lokaci na saurarawa da kalmomin mai duka. ina son mu wannan lokaci mu yi magana a kan zumunta ayar allah ta ce muna zumunta da junanmu kuma aya ta ce ba zumunta mu tare da uba take muna son mu magana a kan karman nan da ta yi magana a kan zumunci wato in akwai rayuwa in akwai jin daɗi in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da allah shi ne zumunci a zaman radda za a zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da ya zama da mahimmanci duka shine zumunci wato tsakanin dan adam da mahaliccinsa babban abu da ke mafi muhimmanci shine zumunci don haka cikin yin addu'a ana zumunci da mahalicci cikin karatun ayoyin Allah ana zumunci da mahalicci cikin tunani ana zumunci da mahalicci don haka aka ce batutuwan bakinmu da tunanin zuciyarmu ya zama abin karba ga Allah mahalicci in za mu tunani wanda zai karbi ga Allah yi magana wadda za ta karbi ga Allah yi ayyuka waɗanda za su karbi ga Allah in dukan waɗannan sassa suka karbi ga Allah ya zama mun zama masu zumunci da Allah malicin duk wanda zai rayuwa a duniyar nan rayuwa mai albarka rayuwa mai alheri rayuwa ta jin daɗi shine rayuwa cikin zumunci zumunci da mahalicci ana tunaninsa ana kin abin da ya ana mika kai miƙa wuya ga abin da yake so a yi wato zumunci tare da Allah zumunci tare da mahalicci zumunci tare da dan uwa a har Allah ta ce mu waɗanda muke mutanen Allah ba wani abu da ya zama da mahimmanci ya fi duka mahimmanci shi ne zumunci tare da mahalicinmu zumunci tare da mahalicinmu to aya ta ce idan baka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za a kai tare da kai zumunci tare da Allah mahalicci wanda ba ka ganin sa inda zumunci zai fara zai fara ne tsakanin mu da ni mu da yan uwanmu ni da kai kai da wancan wato bai a rayuwa ne inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zami ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kama a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum sai ya zama an nufa a zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi yadda aka gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci tun daga zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci a yi zumunci da yan uwa a yi zumunci da mahalicci a yi zumunci da mala'iku zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah ke so mahalicci mu shi ne zumunci mu ma kuma ya kamata mu shi shugabanci sannan mu miƙa kanmu mu ga Allah mahalicci ya bi da mu ikon sai da mu zuwa yin zumunci tsakaninmu da yan mu tsakaninmu da shi mahalicci Allah ya taimake mu to amin suma amin Allah kuma kara mana zumunci da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin rabaran iliya gata malumfashi da tiyon girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom bukata mabiyan bukata mabiyan a gaida Grace Alher Abdu yanzu kuma ga wata sanarwa. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga Ustaz Ibrahim Muhammad da Maturu zai yi mana bayani kan muhimmancin kwanaki goma na ƙarshe da aka shiga a wannan wata na azumi. To a wannan dare goma na wato watan Ramadan akwai ayyuka muhimmai wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya mai da hankali a kai wato shine na farko akwai wannan sallah ta tahajjudi wanda aka ruwaito cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yakan ta da iyalansa kuma yakan tsananta fiye da da wajen gabatar da wannan sallah musamman saboda wato shiryar da musulmi domin su yi kokari su yi kirdadan wato daren lailatul kadari wanda annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya ce wannan dare ya fi dare dubu albarka sau daren yana cikin wannan darare guda goma akwai malamai da suka yi ƙoƙarin fayyace ina daren yake har akwai maganganu daga sahabbai masu ƙarfi akan daren yaushe ne ba dai magana daga annabi sallam daren yana cikin goman ƙarshe kuma goman ƙarshe ya kamata wato a sallata gaba ɗaya saboda a yi muwafaka da daren to wannan kenan abu na gaba akwai yawaita sadaka wato da kyauta saboda wani yanayi ya fuskanto mutane na sallah wanda wannan sallah manufar musulunci yana so ya zamo wani musulmi an cusa masa farin ciki komin talaucinsa a wannan sallah da muka fuskanta zai yi ta tare da sauran 'yan uwa musulmi cikin farin ciki wato da annashuwa bayan wannan akwai su kansu iyalai da allah maɗaukakin sarki ya sanya wa musulmi a ƙarƙashinsa ana buƙatar musulmi ya yi iyakacin iyawa wajen ganin cewa ya kyautata musu ya yalwata musu idan yana da hali kar ya yi musu ƙoro in akwai halin wadata su a wadata su da abinci a wadata su da sutura a shigar musu da farin ciki a jawo su jiki a samar da wani yanayi na farin ciki da annashuwa a wannan sallah

madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry zai yada zango a brussels da london gobe litinin yayin da washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da birtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar turai babban jami'in diplomasiyan ya isa birnin kudus yau lahadi domin tattaunawa kan batun zaman lafiya a gabas ta tsakiya jami'an da ke cikin ayarin keri sun ce an kara kasashen biyu ne a tsarin tafiyar tasa daga baya shugaban amurka barack obama ya bayyana damuwa dangane da kuri'ar raba gardaman da birtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar turai da kuma yadda zai shafi sauran abokan kawancen kasashen yammaci dakarun ƙasar iraki sun kwato birnin fallujah daga mayakan isis bayan sun shafa wata guda suna gumuzu kwato shi bisa ga cewar babban jami'in iraki Laftanar Janar Abdulwahab Al-Sadi ya faɗa yau Lahadi cewa yanzu an 'yanto Fallujah baki ɗaya bayan da dakarun Iraki suka kwace ikon unguwar Julan unguwa ta ƙarshe a birnin da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Yau uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta wato take ziyarar nahiyar Afirka da nufin ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata. To masu sauraro abin da ya suka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na yau amma gobe za ku ji wata tawaga abokanan aikinmu da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya da nijar da izinin allah ya madadin grace alher abdu da titani gabatar da shirin da kuma siyon girma da ta hada shi shirin sai injiniyan mu alfredo santos muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa sha ɗaya da rabi na safe a nan washington kenan wato 4 da rabi a najeriya da nijar salamu alaikum